بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد muna za mu darasi na 78 a cikin karatunmu na alfiyar ibn malik tare da sharhinta na ibn aqil yau 27 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1443 23 ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi baiti na nawa kenan wa alga illa za mu tashi ne baiti na na باب babu tarqim uku baiti بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء نعم yace wa illa zata ta taukidin ka ilga'i wato ka yasar da illa ma'abuciyar taukidi wato da aka maimaita ta domin taukidi wato ka yi ilga'inta bi ma'ana kada ka sanya mata wani aiki na irabi kala murur bihim illal fata illal ala kamar in ka ce la murur bihim kada ka shuɗe da su illal fata sai da wato saurayi illal ala sai kuma al'ala wato mai suna al'ala to shi al'ala ɗin illa ta biyu to kai ilga'inta mm. sai zamanto kamar babu ita <clears throat> na'am idan ka maimaita harafin illa domin niyan taukidi to ba ta tasirin komai a cikin abin da ta shiga a kansa ba ta ba da wata fa'ida in ban da ƙarfafa wato ta farkon to wannan shine ma'anan ilga'in ta yasar da ita wato rashin bata wani aiki wannan ku yana zuwa ne idan ka kawo albadal ko al'atuf in ka kawo badali ko kuma ka kawo atufi na'am kamar ka ce bi ahadin illa zaidin illa akhika ma marartu bi ahadin illa zaidin illa akhika to kaga akhika badal ne na zaid kamar kace la kamar ce ne ma marartu bi ahadin illa zaidin akhika na'am to kaga akhika badal ne na zaid wa fihi illa shay'an illa bati tasirin komai akan sa ba mm. wato ba ta ba da wata togaciya ta daban ba mm. mustaqilla mai tsayuwa da kanta mm. bata ba da wannan fa'idar ba kai wato kamar cewa ka illa kai kamar haka ka faɗa ban wuce da kowa ba sai zai da ɗan uwanka to misalinsa la tamrur bihim illa alfata illa alala kamar yadda zo a cikin baiti wal asalin zancen la kada ka wuce da su sai alfata wannan saurayi alala a mai suna alala min alfata to kaga alala badali ne na alfata wa illa ka maimaita illa kana mai yin taukidinta to wannan kun ga na wala la tamrur bihim illa al-fata illa al-ala ala din nan badal ne kenan eh, to misalin atfi kuma qamal qawmu illa zaidan wa illa amran qamal qawmu illa zaidan wa illa amran to ga atfi ne ga harful atf ne mm-hmm. mutane duk sun mike sai zaidu kuma sai amru wal illa zaidan wa amran eh asalin magana kenan da atufi ba wanda ya miƙe wato mutane sun miƙe sun tsaya sai zaidu da amur. kuma karrarta illa taukidan sannan ka maimaita ambaton illa domin ka yi taukidi ka ƙarfafa hukunci ciki قوله يا دقتكي Halittaru illa هل الدار haruha. Wa illa وإلا طلوع sun mariya ruha. na'am wa daharu illa illa laylatun wa naharuha wa illa tulu'u shamsi thumma ruha to ina a shahid yake anan illa tulu'u shamsi e, wa illa <coughs> wa illa shamsi wannan misalin badal ne ko atafi ga wawu din nan eh. to yanzu wahal asalin maganar watulu shamsi kamar mai ta illa taukidin kaga shi yasa ai a wajen wani haru hadin nan bai yi taukidi ba halid dahru illa lailatun wani haruha mm. wa illa tulu'u shamsi a shahid dai wajen wa illa tulu'u shamsi thumma ghiyaruha mm. na'am وقد اجتمع تكرارها في البدل والعذف في قوله تو تكرار الا يا سن حدو a a cikin badal da atufi a cikin faɗin sha'ir malaka eh, <clears throat> min shaykhika illa amalu illa rasimuhu wa illa ramalu yace malaka ba ka da komai daga mahaifinka illa amalu sai aikinsa ah, illa rasimuhu ah, sai kuma abinda wato ah, abinda ya tsara abinda ya rasa ma ne wato hadiyinsa abinda ya bari wa illa ramalu la laman fa’atalaka min jamalika illa fi nau'aini من سيره وهما الرسيم والرمق عفوا هكذا يقرأه الناس قديما وحديثا بالياء المثنى ويشتهر على ألسنة الجميع أنه الجمل لكننا لم نقف على هذا المعنى لهذا اللفظ في كتب اللغة الموثوق بها والمنصوص عليه أن الشيخ هو الرجل الذي طعن في السن وعلى هذا يفسر الرسيم كما قال الأعلم بالسعي بين الصفا والمروة ويفسر الرمل بالسعي في الطواف وكأنه قال لا منفعة في ولا عمل عندي أفوق فيه غيري إلا هذان وزعم بعض الناس أن الصواب في رواية هذه الكلمة شنجكا وهو الجمل وأصل, نو وأصل نونه متحركة فسكنها لإقامة الوزن وكأن الذي دعاه إلى ادعاء التصيف ثم إلى هذا التفسير ذكر الرسيم والرمل ولكن الذي عليه الرواة الأثبات من المتقدمين أولى بالاتباع إذ كانت اللغة لا تثبت إلا بالنقل ورسيمه ورمل ورمله على هذه الرواية الأخيرة ضربان من السير الرمل أو الرسيم الرمل أسرع آه، يجي ما لك من شيخك إلا عمله illa rasimuhu wa illa ramalu wato ba ka da wani abu wato ba ka da wani abu da za ka yi alfahari da shi tsakanin mutane daga mahaifinka illa amalu sai aikinsa illa rasimuhu sai kuma kai ko illa rasimuhu nan sun fassara shi da cewa shine as-sa'yu bayna safa wal marwa wa ramalu shine as-sa'yu بين السعي في الطواف eh wato ni ni ko da na dauka ai ar-rasim ma rasamahu amma nan eh mu ga nau'us illa rasimuhu wa illa ramalu to al badal rasimuhu badal amaluhu kuma ataf gashi nan ga wawu din nan Eh, bari mu ga maganar bari mu dan gama ajim da Allah mm, shanjika eh ai shine ya faɗa wai dan su mayar da shi kuma da daga cikin sunayen raƙumi eh ko to amma kuma baitin zai kare malaka min shanajika shanaji ne ai shi yasa ai eh, sai masa sukun dan dan dan kafiyar ta miƙe dan wazanin ya miƙe malaka min shanjika min shanaji in kace shanajika zai kare eh, in shanjika illa Amadu, eh. illa rasibu illa ramalu to amma nan kuma Amma eh. to ai ba rasibu ba abu da ne amfani da wato <laughs> amma kuma kaga الرسيم كأمير مصدر رسم البعير كضرب أي أسرع ومن شواهد الاستثناء ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله والشيخ في البيت الجمل كما صرحوا به الشيخ <laughs> إيه شيخ وجمل كينا <laughs> ايه <laughs> من اسماء ها أه؟ shine aishi shi shine ai shi Muhiddin Abdulhamid yake raddin wannan cewa bai taba ganin wannan a cikin kutubul lugha ba ya ce sheikh ra'isu ta'ifatul amal wa sheikh at-tawa'if wa ra'isu ta'ifatul ah, mukiddin الشيخ قد يستعمل للجمل wa min qawlu rajiz ma laka min ka illa amalu illa rasimuhu wa illa ramalu ay malaka min jamali ka illa rasimuhu wa huwa sayru sariya wa ramaluhu wa huwa sayru mutawassit to ka gani wannan ya ba da fa'ida a rasim din yafi ar-ramal eh ramal ar-ramal tamana dil fai ne fa na zamani waɗannan takmilatul ma'ajimil arabiya. شرح كفاية شرح كفاية شرح كفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية لمحمد wannan duk suna daga cikin waɗanda suke kaga amma shi yasa din shi Muhiddin ce, shi bai same shi ba a cikin kutubin lugha al-mu'tamada da babu wannan sai mu'asirun ne suka faɗa suhari na'am mahal shahid دين ya fito sai dai kuma wannan kuma rigimar lugar hmm. Hmm? <laughs> kama menene me ma'anar a ce malaka min shekaka illa rasimuhu wa illa ramalu baka da wani abu ga tsohonka sai sai sassarfarsa <laughs> <laughs> Halo, salamu alaikum. Wal'asulu illa amaluhu rasimuhu wa ramaluhu. Eh shi ne al'asul illa amaluhu rasimuhu kaga badal kenan, wa ramaluhu atafi. فرسيمه بدل من عمله واغا daga aikinsa ramaluhu kuma رمله كما معطوف ان masa adfi akan رسيمه وكررت an yi takrarin illa a cikin shi badal ɗin da atfin domin taukidi wa in tukarrar la li taukidin fama ma tafriqi ni ta'sira bil da' في واحد مما بإلا استثني وليس عن نسب سواه مغني نعم وإن تكرر <coughs> لا لتوكيد وإن تكرر <coughs> تو to in tukarrar din ko an kai wa in tukarrir din ma to ko da yake dan ya ce nan fi'il mudari mabniyun lil majhul fi'il shar idan aka maimaita illa ai in aka maimaita ta la li taukidin ba domin taukidi ba fama a tafrigin to idan istisna'in mufarrag ne a ta'afira bil'amili da to ka kyale yin tasiri da amili ka kyale zai zama yi tasiri da amili wato kai ilga'inta fi wahidin mimma bi illa stufni a cikin ɗaya da aka musu istisna'i da illa walaisa an nasbi siwahu mughni kuma wannan ba zai zamanto ya wadatar ga barin yi masauran nasu ba wajen attafirir kenan <clears throat> makaranta sai ya bayyana da al na'am idan aka maimaita illa ba domin yin taukidi ba ita ce wadda ake nufin ake nufin da a yi da ita abin da ake nufin a yi da abin da yake gabaninta na istisna'i wato ita ma kamar yadda na gaba illa ɗin da take gabanta ta yi istisna'i ita ma da ta zo ta baya za ta yi istisna kuma da an yi iskatsinta da an cire ta ba ambace ta ba ba za a fahimci cewa ta biyun ma ta yi istisna'i ba to tana da hali guda biyu ko dai istithna'in ya zama to mufarrag wanne ne al-istithna'u al-mufarrag alladhi al-istithna'u al-mufarrag wanne ne al-istithna'u al-mufarrag wanda ba ambaci mustafna minhu ba shine al-istithna'u al-mufarrag ma darabtu illa zaidan baka ambaci istithna baka ambaci mustathna minhu ba sabanin ka ce ma darabtu ahadan illa zaidan ka ka ambaci mustathna minhu to wannan shine istithna tam a da dama <coughs> wato kar ku manta taqsimatul istithna a guda uku akwai tam akwai mufarrak a tam shine wanda aka ambaci mustathna minhu al-mufarrag ba ambaci mustafna minhu ba akwai mujib akwai manfi mujab akwai manfi akwai wanda yake yake tabbatar da abu babu nafiyo hmm? hmm? ja alqaumu illa zaidan akwai kuma almanfi ma ja alqaumu illa zaidun hmm? to kaga taksim na biyu kenan bayan kayi tam da mufarrad sai kuma ka zo ka yi a mujab da gairu mujab manfi kenan to wani ne kuma taksim na uku eh? mutasil da munqati mutasil da munqati wanne ne mutasil al-mustathna min jinsil mustathna minhu wal munqati wanda ba jinsinsa ba eh. me misalin almuttasil waye zai kawo min waye zai kawo misalin istithna tam mujab muttasil جاء القوم متصل نجي جاء القوم إلا مي إلا زيدا كو إلا زيد إلا زيدا إيه سبو دمي saboda tam ne mujab mm. to sai mu kawo waye kuma a kawo mana misalin istithna tam a manfi muttasil ma ja alƙaunmu ma ja illa zaidan au zaidun to wanne ne ya fi a cikin irabin eh na'am na'am wa ma'a nafiyin auka nafinun tuhib itba'u mattasala wansib man qata ma ja alqawmu illa zaidun ko mhm. wa an tamimin fihi to to a kawo mun kuma misalin istithna tam mujab munqati' جاء القوم إلا حمارا أه؟ إلا حمارا إلا حمارا كو حمار إيه نعم شواني تام موجب منقطع mujab na'am na'am fasajada almala'ikatu kullahum illa iblisa eh, illa iblisa to aka yi nasaba ko mm. to shine a a a wansib man mm. man qata mm. wa an tamimin fihi ibdalun waka to mu kawo kuma istithna tam manfi munqati ma kama alqawmu illa himarun illa himarun ko illa himaran eh? manfi ne amma kuma mun munqati in mutasil ne shi ne itba in tuhib itba'u mattasal wansib man kafa saboda haka sai ka ce ma ja ma illa himaran wa an tamimin fihe ibdalun waka to a kawo min misalin istifna mufarrag mutasil a kawo min istifna mufarrag shi za a iya istithna mufarrag za a iya samun mutasil da munkatsi na'am tunda ba faɗi me ba tunda ba faɗi mustasna minhu ba ba zancen a samu mutasil ko munkatsi eh ba ku faɗa ramin ba <laughs> eh to ai tasawurin wannan matsalan a tsaya ai tasawurin suwar din guda shida na'am to ci gaba eh, to ko dai istisna'in ya to mufarrag ko ba wanda yake mufarrag ba to idan istisna ne mufarrag to sai ka shagaltar da shi al'amil wanda yake amilin da ya zo a cikin istisna'in sai ka shagaltar da shi da mustafna da ɗaya daga cikin almustafna ɗin na illa da ita ɗaya daga cikin illa ɗin wani sabtal baƙi. sauran kuma duk sai ka yi musu nasaba sai ka ce ma qama illa zaidun illa amran illa bakran to ka gani sai ka ce ma qama illa zaidun illa amran illa bakran ka gani illa ta farko sai ka shagaltar da ita da zaidun ma qama illa zaidun tunda dama wa intu a shi wajen tafrik wa alga illa za ta taukidi ko a afwan wannan da yace wa intu farrag sabiqun illa lima ba'du kun kama law udima sai kawai ka aiwatar kamar babu illa ai maqam to maqama illa zaidun ce maqama illa zaidun illa amran illa bakran to in kai daya illa ta farko sai kai aiki da ita hmm? a istisna mufarrag za ka ɗauki illa kamar bata nan ne amma sauran kuma shine walaisa an nasbi siwahu mughni to baka da makawa dole sauran sai kai musu nasu ba gabaki daya shine kaga aka ce illa amran illa bakran mhm. ba wato ɗaya daga cikin ya da waɗanda kai musu istithna'i din mm. baya ayyanuwa domin ya zamanto ne zai shagaltar da amilin kowanne ka zaɓa za ka iya shagaltar da shi amilin mai yin aiki da shi mustafna ɗin sauran kuma sai ka yi musu nasu ba wannan shine ma'ana faɗinsa sa a tafririn ya zuwa ga a eh, ta'afira bil'amili da na'am fi wahidin ai tare da istisna al-mufarraq to ka sanya tasirin shi amilin fi'ilin da yake yin aiki a ɗaya daga cikin abubuwan da kai musu istisna da illa sauran kuma sai kai musu nasaba to mun ji halin istithna al mufarrag hali na farko idan kuma istisna din ba mufarrag bane an ambaci mustathna minhu to wannan shine abin da yake nufi da fadin sa wa duna tafrighin ma at taqaddumi nasbal jami' ihkum bihi waltazimi wansib li ta'khirin waji' bi wahidin minha kama law kana duna za'idi كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول يتي ودون تفريغ إذن كما باب تفريغ وتعام بجي مستثنى منه ما أتقدمي تتارد قباتور تارد واتو أكوي حال واتو حالي بيوني ko dai almustathna ya zamanto ya gabaci almustathna minhu ko kuma ya a ƙarshen bayansa to ma a taƙaddumi idan almustafna ya zo kafin almustafna minhu nasbal jami'i hukum bihi wal tazimi to yi ma dukkaninsu nasaba za ka yi lizim wato za ka yi hukunci da shi kuma ka lizimce shi sai ka yi musu nasaba ga baki ɗaya wansib ta akhirin idan kuma aka samu jinkiri wato almustafna ya zo bayan almustafna minhu to ka yi masa nasba Waje bi wahidin min ha. ka zo da ɗaya daga cikinsu kama na duna za'idi kamar babu wani wanda yake da ƙari ɗaya kawai za ka ɗauka sauran kuma sai ka yi kamar babu su ka lam fu. misali shine kamar ka ce lam fu babu wanda suka cika alkawari illa mur'un sai mutum ɗaya kawai illa ali sai ali to wa ha fil qasdi hukmul awwali wannan <clears throat> ha fil qasdi hukuncinta yayin takaito a yayin alƙasdu a anna ma ya takarraru min almustathniyat hukmuhu fil ma'na eh, hukuncinta wajen ma'ana shine hukuncin na farko din hmm. saboda haka abin da zai tabbata ga na farko zai tabbata gare ta na mu karanta baitin daga shi sai mu tsaya na فلا يخلو to shi a cikin wannan hali fala ya to baya rabuwa ko dai su sunayen da aka yi musu togaciya su gabaci abin aka yi togaciya daga gare shi ko kuma su yi jinkiri to idan almustathnayat wanda aka yi musu istisna'i suka gabata wajaba nasbul jami'i to yi ma dukkanin su nasaba wannan yana wajaba sawa'un kana kalamu mujaban aw ghayra mujab daidai ne maganar ko me ko ta tabbatarwa ce ko ba ta tabbatarwa ba kamar ka ce ama illa zaidan illa amran illa bakran alqawm to ka gani nan taqaddamat hmm. sai ka ce qama illa zaidan illa bakran illa illa amran illa bakran alqawm ka gani taqaddamat alal mustafna saboda haka sai kai musu nasaba duk da cewa istithna ne wanda yake eh, dama dai kuma shine asali istithna mujab dama nasaba ake yi uhum taqaddamat almustathnayat taqaddamat hmm. alal hmm. wa ma qama illa zaidan illa amran illa bakran alqawm to ka gani wannan ma ina almustathnayat illa zaidan illa ba almustathna minhu alƙawun gashi can a ƙarshen magana kuma wannan istitna wani iri ne manfi gairu mujib gairu to ka gani kace ma qama illa zaidan illa amran illa bakran alqawm bayan kuma a menene abinda ga kamata yayi a ce an yi itiba ko ma qama illa zaidun ma qama alqawm illa zaidun haka ya kamata ko wa hadha ma'ana qawlihi wannan shine ma'anar fadin sa wa duna tafrigin ma at taqaddumi nasbal jami' ihkum bihi waltazimi mhm. albaita karanta baiti har karshen sa ai shi yasa na karanta maka <laughs> na'am idan kuma mustathniyat din suka yi jinkiri to shi ma yana da hali biyu imma ya kuna kalamu mujaban to anan ko dai zancen ya to mujab ne ko kuma gaira mujab manfi kenan in kana mujaban to idan zancen mujab ne wajaba nasbul jami'i to wajibi ne kai ma dukkanin su nasaba sai ka ce amal qawmu illa zaidan illa amran illa bakran eh duk gabaki ɗaya sai kai musu nasaba a bisa al'alal ka'ida cewa alkalamul mujab dama ana yi masa ana yi ma mustafna nasba to sauran ma duk sai kai musu mhm. in kana zara itba'i to idan kuma ba mujab bane tuhumila wahidun minha bima kana yu'amalu bihi law lam yatakarrar al istithna to sai ayi ma ɗaya daga cikin al mu'amala irin da abin da ya kasance ake masa mu'amala da shi da istithna'in bai maimaitu ba fa yudalu sai a yi masa badal daga abin da yake gabaninsa shi wannan shine abin zaɓi ko kuma a yi masa nasaba to wannan kwa kalil kaɗan ne kamar yadda ya gabata shine na wa alƙi wa in takarrar lali taukidi afwan la latam bihim illa alfata illa ala. Hmm. wa amma baqiha amma sauran mustathniyat din to wannan a dole ne kai musu nasba wannan shi ne kamar ka ce to ka gani ka zaɓi zaidu kai masa mu'amalar almustathna kace ma ma ahadun illa zaidun illa amran illa bakran mhm. to shine zaid badal ne min ahad kai itba'i din kenan mhm. itba'u matasa. idan ka so ma sai kai ma sa ya zamanto shine badal din daga cikin sauran Misalin sa fadin Al فدع المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي كاغني لم يفو إلا امرؤ إلا kaga imru'un badal shine badal na alwaw eh, fi yafu shine almustathna minhu wannan shine ma'anar faɗinsa, sa wansib li ka yi nasaba domin ah, yayin da ya zamanto an samu jinkirin su almustathnayat ya zuwa ga ɗayan ya zuwa ƙarshensa kai ma dukkan mustasnayat ɗin nasaba idan suka yi jinkiri ga barin almustathna minhu ga zuwan in suka jinkira zuwan su ya jinkirta ga barin almustathna minhu idan maganar idan zancen mujab ne to idan kuma zancen ba mujab bane mhm. بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى to sai ka zo da daya a sai ka yi sai ka yi sai ka wato sai ka aiwatar da ɗaya daga ciki kai mu'amala da ɗaya daga ciki da abin da ya kasance ake mu'amala da shi da ba a yi ma mustafna ɗin da bai maimaitu ba sauran kuma sai kai musu nasaba to yaya zai zama to me misalinsa in kana al-kalam ghayru mujab mhm. ma qama al-qawm mhm. ma qama al illa ma qama al-qawm illa me ma ko ma qama al illa zaidun illa amran illa bakran mm. na'am ma'ana faɗinsa wa hukmu hafil ƙasdi hukmul awwali cewa abin da yake maimaituwa daga cikin sunaye da aka yi musu istithna al-mustathniyat to hukuncinsu a ma'ana shine hukuncin mustathna din na farko sai abin da yake sai abin da yake tabbatuwa ga na farkon shi ma ya tabbata ga wanda aka yi maimaita da shi din na shiga da fita wato na shiga idan ya zamanto cewar mujab ne na fita in ya zamanto manfi don fi haka a cikin fadinka. ka قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا إيه قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع fitar da su to ka gani saboda hukmu ha fil qasd hukmul awwal wajen ma'ana hukuncin al mustathna din da ka zaba hukuncin sauran mustathna ya din shine hukuncin mustathna na farko kamar da ka fitar da zaid to amr da bakr su ma ka fitar da su a cikin faɗinka kuma to shi ma wannan aljami'u dukkaninsu sun shiga ka shigar da su shine wa hukmu hafil qasdi hukmul awwali haka nan ma a cikin faɗinka ma ƙama ahadun illa zaidan ni a tare nuskar hmm. Eh, eh. to amma gaskiya kamata yayi ya to akwai bambanci tunda shine nafsu shay a can wa fi qawlika ma qama alqawmu o a nan ma qama ahadun ai daidai din ne an bade al mustathna min eh eh to ai shi illa zaidan illa zaidan eh. ma kama ma kama alqaum da ma kama ahadun duk ma'anar su daya duk istithna ne mujab hmm? yawa a a kama alqaum a a wannan fi qaulika ma kama alqaum illa zaidan illa amran illa bakan aljami'u dakhilun ma kama din ne tunda ai kana so ka ma kama alqaum illa zaidan illa amran illa bakran hmm? ka gani aljami' dakhilun can kuma kana ikhraj ne wannan kuma kana shigarwa wa kaza fi qawlika kama qama ahadun illa zaidan illa amran illa bakran aljami'u dakhilu wannan kai bambancin tsakanin maimakon ka ce ma qama alqawm nan sai ka ce ma qama ahadun illa nafsu shay ma qama ahadun illa zaidan eh, haka ya kamata ko ya zamanto amma amma a nan wajen a wannan kayi mu'amala da kayi mu'amala da ɗayan ne a haka ma ahadun illa zaidun ya kamata ko wa ma'a nafin auka nafin utubi untuhib itba'u mattasal itba'u mattasal na'am a wai za ka yi mu'amala ne da ɗaya daga cikin illa ɗin kamar ba a ba ai ba kai mata mu'amalar da ake mata da kamar ba a ambaci sauran almustafna ya tudin ba saboda eh, itba ake yi ko zai zama illa zaidun hmm. zai zama illa zaidun eh sauran kuma sai a yi musu nasaba hmm. <laughs> amma ku tsaya mu duba mu dawo mun dawo mu duba at-tasrih ala at-tawdih mu gani to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk